Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa mai lamba 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da Salauniya, da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya murya arewa. Kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com. sauraro Assalamu alaikum ni ne Ibrahim Jarmai tare da Grace Alheri Audu muka sake dawo maku da shirinmu na hantsi. A cikin shirin namu za ku ji cewa yayin da al'ummar musulmi ke ci gaba da shirye-shiryen sallah farashin raguna ne ya tashin gwauron zabi. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Usman Kabara zai gabatar muku. Amma duk waɗannan sai bayan kun sha labarin duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yabi shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin jiya Laraba da cewa ya fi shugaba Barack Obama zama shugaba na gari. A wani dandalin tambayoyi da tashar talabijin ta NBC ta shirya inda aka yi musu tambayoyi a lokuta daban-daban da shi da abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Trump ya ce yana tsammani a matsayinsa na shugaban ƙasa za su yi kyakkyawar dangantaka da Putin. ya kuma ce rasha da amurka suna da guri ɗaya na murkushe is ya kushe wa matakin sojan da aka ɗauka a iraki ƙarƙashin jagorancin obama da cewa manyan hafsoshin sojan amurka ba su yi nasara ba trump ya sake jaddada matsayinsa cewa kamata ya yi da amurka ta kwace rijiyoyin mai daga hannun iraki amurka ta zargi rasha da tura jirgin yaƙi kusa da wani jirgin leƙen asirin amurka kan tekun baharum jiya laraba abinda jami'an sojin amurka suka ce yana da hadari kuma bai kyautatu ga kwararru ba yayin da moscow ke cewa ta kiyaye dokokin kasa da kasa na zirga-zirgar jirage na cikin sararin samaniya amurka ta ce jirgin saman mayakan nata samfarin pfa yana gudanar da aikinsa a sararin sama na kasa da kasa ne lokacin da jirgin yakin rasha irar su-27 ya wuce kimanin mita uku da shi babakiran da ya ɗauki mintoci goma sha tara jiragen sama da na ruwan mayakan amurka sukan gamu da na rasha a yankin kuma galibin lokaci babu wani haɗari kuma ana yin hakan a cikin ƙwarewar aiki bisa cewar ma'aikatar tsaron amurka sai dai muna da damuwa idan aka sami shawagi mai haɗari irin wannan wannan na iya janyo zaman ɗaɗɗar kuma yana iya kai ga kuskure ko kuma yin haɗari ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta tura jirgin yakin ta ne bayan da jirgin saman amurka ya tunkari kan iyakar rasha ya kuma kashe na'urar da ake amfani da ita wajen tantance jirage to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an gano cewa kwayar cutar zika za ta iya zama a cikin ido bayan da aka samu shaida haka a hawayen dabbobi Sai dai kuma masana ilimin kimiyya sun ce ba su sani ba ko za a iya yada kwayar cutar tsakanin mutane da hawaye. Kimanin kashi ɗaya cikin uku na jarirai da aka haifa da cutar Zika suna fama da ciwon ido wani lokaci ya kai su ga makancewa. A tsakanin waɗanda suka manyanta kuma masana suka ce cutar Zika tana sa ciwon ido a tsakanin kimanin kashi goma sha biyar cikin ɗari na waɗanda suke kamuwa da cutar. masu bincike sun gudanar da bincike kan wani bera da ake kwatantawa da cutar zika suka gano kwayar cutar ta baza idansa baki daya bisa ga cewar michael diamond wani malami a sashen horar da aikin magunguna na jami'ar st louis gano cewa kwayar cutar tana iya makalewa a ido da aka wallafa a mujallar likitoci zai iya zama kalubala ga aikin dasa naman ido na waɗanda ba su gani sosai shugaban amurka barack obama ya wa wani gungun matasa jiya laraba da suka fito daga ƙasashen kudu maso gabashin asiya cewa burin cimma biyan buƙatar rayuwa kaɗai ba zai ishe su ba amma buƙatar ɗaura mara sosai wajen yin jan aikin cimma gurorinsu shugaba obama ya faɗa a wajen wani taron musayar miyau da matasa da amurka ta shirya wa shugabannin matasa na kudu maso gabashin asiya a birnin laos cewa matasa su ne hanyar ci gaba da gina ƙasa ya jaddada buƙatar ganin ƙasashe sun inganta matsayin ilimi da kuma tabbacin ganin ya ba eh, an ba 'ya'ya mata dama ba yara maza kaɗai ba obama ya kuma yi amfani da ziyarar tasa zuwa garin luang prabang mai tsaunuka wajen canja aƙidar kallon duniya ta ido guda da ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump yake yayatawa da matsayinsa na cewa kullum amurka ce ta farko akan gaba a duniya ya kuma da kuma eh, da kuma gunagunin da yake yi akan kan ƙasashe da ke kungiyar ƙawance ta neto da alkawarin da yake yi na gina katanga a eh, kan iyakar mexico da amurka domin katanki bakin haure ko da yake bai ambaci sunan trump kai tsaye ba obama ya ce sai dai ba kowa ne a amurka ya yarda da abin da yake faɗi ba daga ƙarshe faɗa tsakanin dakarun gwamnatin ƙasar siriya da mayaka a lardin hama ya tilasta kimanin mutane 100,000 ƙauracewa gidajensu tsakanin 28 ga watan agusta zuwa 5 ga watan satumba bisa ga cewar hukumar ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya hukumar ta ce adadin da aka samu daga sansanin da take kula da shi ya nuna rabin waɗanda suka rasa matsugunansu daga hama sun isa lardin idlib da ke ƙarƙashin 'yan tawaye sauran kuma sun nufi birnin hama da ke ƙarƙashin gwamnati inda aka maida masallatai hudu matsugunan wucin gadi labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda aka ji a farkon shirin yayin da musulmi ke ci gaba da shirye-shiryen sallah kuma 'yan najeriya ke ci gaba da kokawa akan matsananciyar rayuwa farashin raguna ne ya yi tashin gwauran zabi Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz. In iya magana kan ma cewa Juma'a da za ta yi kyau tun fa daga Laraba ma ake ganewa. To sai dai kuma da alamu ita wannan Juma'a ta babbar sallar Leha na ko zuwa ne a cikin wani halin tashin goron zabin da raguna suka yi a bana kamar yadda na tarar a babbar kasuwar Jimeta da ke nan fada jiha. Yanzu haka ina fa cikin kasuwar dabbobi kuma bisa ga dukkan alamu akwai karancin masu saya. kuma ina tare da sarkin tike wanda har ila yau shine ma mataimakin shugaban kungiyar fatakin dabbobi na jimetan alhaji muhammad yalo to ko anya talaka na zai laya kuwa ganin irin tsadar da dabbobi suke ga kuma rashin kuɗi a hannun jama'a muna ganin cewa akwai karancin raguna yadda harsashen yake nuna mana ba mu taɓa ganin an ɗauki rago tun da nake sara'a rago wajen shekara 27 yanzu ban taɓa ganin an ɗauki rago daga jimeta an kai kamar ba amma allah da ikonsa bana an zo ana sayi raguna cikin jimeta cikin adamawan nan ana tafiya da su kamaru ai in ka sayi ragon dubu talatin a nan in ka kai kamaru zaka sayar da shi jaka ɗari to kaga kowace jaka ta tashi dubu eh, dubu dubu eh, dubu eh, ɗari shida ɗari uku da wani abu ne kowane jaka kaga a takaice akalla rago zaka ka sayar da shi wajen dubu arba'in da biyar ko hamsin to wannan al'amari Allah sauka kuma sannan mutanen Legas yanzu a takaice sun yi tirela ya kai biyar raguna zalla suke tafiya da shi Legas to kaga ashe talaka in Allah da zai iya yi amma kiran da zan yi kuma ga 'yan uwana sa hanzarta wanda yake ya san yana da dan abin da zai siya ɗin yi ƙoƙari ya siya. To koya masu saya ke ji a yanzu wannan ko ita ce matan bai da ne wa wani da ya taki sa'a samun ragon lahiyarsa a sama da naira dubu ashirin. a sunana ibrahim doctor wanda yake tsohon kasuwa da zama wanda na dan samu dan daidai gwagwado dai wanda bai fi na dubu ashirin ba ke kokarin neman dan rigakafi kafin wannan lokacin ya yi amma yana da kyau a yi saurin a saya dan abu da ke a nuka. to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da matsalar tsadar rayuwa ke kara ta'azzara a wasu sassan Najeriya yayin da rahotanni kuma ke cewa tuni ma wasu 'yan baranda suka ma mu shiga ƙauyuka suna sai dan abin da aka noma batun da wasu magidanta ke kokawa. Har gona suke bin manoman nan don haka akwai hasari sosai. Mu sassauta a agaza wayanda abun ya rataya a kansu dan Allah su yi mana sassauci. To halin da ake ciki dai sai dai ubangiji Allah ya kawo mana sauki domin a gaskiya tsanani ya yi tsanani jama'a ba su cika zuwa kasuwa sayayya ba kamar da ba na farko dai akwai rashin kuɗi na biyu kuma akwai wato tsadan kayan. Manazarta ko na maganin fa dole ne hukumomi masu tashi tsaye domin fidda dan duma daga kabewa. Alhaji Ahmad Tukujada na cikin shugabannin manoma a jihar Adamawa ya kube na matakan da ya kamata a ɗauka. Haka muna bukatan gwamnati ta yi mana tallafi ta shigo ciki. Don haka muna bukatan mutane kuma 'yan kasuwan da su gaba ɗaya da gwamnati da 'yan kasuwa su sa Allah a zukatansu su san cewa komai dadin kudin nan akwai ciwo akwai mutuwa za a barta yi ma mutum sauki daidai da kwayan zarra Allah zai yi maka kaima don haka muna ba da shawarar gwamnati ta intervening sannan kuma ah, a taimakawa kananan matasa da 'yan matanmu nan da wa'inda kamar widows su samu zari su shiga kasuwanci a koya musu sana'a. Alhaji Ahmad Tukuja da kenan wani manomi kuma sanin tattalin arziki a Najeriya kuma abin jira ma a gani shine irin matakin da gwamnati za ta dauka domin fidda wannan radadi da jama'a ke kuka a kai. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim kafin mu je ga shirin mu na gaba sai a shakata da wannan wakar. kunya ma saboda kuɗi. Ba ka sawa sai kana da sai kana da kuɗi. Ana janye huda saboda kuɗi. Kuma kan sabon harka saboda kuɗi. Ana ɗebo rigima saboda kuɗi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. sauraro barkan mu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wancan makon da ya gabata in ba a manta ba mun faro hira ne da wani da ake kira Alhaji Aminu Tudun Wada wanda ya ce ba shi da kafa shi gurgu ne yana da bukata kenan ta musamman wanda kuma ya ce sana'a ita ce ya sa a gaba wanda ya ce rashin keke shi ya ja masa matsalar da ya zama har bai yi karatu ba wanda hakan ta sa ya ce to wani ba zai kasa yin karatu saboda rashin keke ba wannan ce ta sa ya shiga sana'ar kere-keren kekuna da makamantan irin wannan. ya tsaya ne a inda yake bayanin cewa ya je aikin hajji wanda kuma ba abin da ya gagare shi na aikin hajji sai jifan shedan shi ma saboda tsananin cunkoson wajen ne sai ya ci gaba da jan hankalin al'ummarmu mu na kasar hausa da sauran kasashen afirka da cewa aka ga mai bukata ta musamman to a hmm. bashi damar da duk abin da ya zo ya ce zai a bashi dama a ga aka bashi dama wanda ba shi da na kasa wanda mm. bai da bukata ta musamman mm. zai ce yaya wannan ma ya yi mm, bare ni in kasa kaga muna encouraging din mutane kenan oh, haka to amma mutane ba sa gane wannan to yanzu misali ana siyasa ai kuma yawanci siyasan nan ita ce duk muke bugun gaba da ita ita ce muke cewa da bazatta muke rawa ana zaɓe eh. ana neman ƙuri'unku eh. ba ku taɓa zuciya ku ce ai in dai ba a yi mana kaza ba balami kaza ko ko kuna yi kawai juya muku baya ake muna yi bana ma na gaya wa mutane cewa yanda yadda ake yin siyasa sannan mu masu bukata ta musamman a dubu biyu da shida ne ko yaushe aka zo aka yi census a Najeriya amma abin da census ta nuna a cikin mutum miliyan ɗari da sittin da ake da shi mu masu bukata ta musamman miliyan goma sha tara a wannan lokacin a shi ne ma muke cewa mata inda za su fidda shugaban kasa mm. mu za mu ba su bias in ya so mu haƙi mu da muke da su da tamu ta masu bukata ta musamman da ƴaƴanmu wanda ba su da hmm. nakasa a jikinsu da sauransu mu tare mu rako da muke so mu samu wani a Najeriya yanzu idan ya fito ya ce ya ɗauki mai bukata ta musamman a matsayin mataimakin shugaban kasa hmm. to mu kuma za mu tattara mu jefa masa ƙuri'a sai mun kada wanda yake eh, in a jiha ce a ce kila shine zai mataimakin gwamna eh in a jiha ne a ce yanda zai mataimakin gwamna to ya ƴan uwan naka sun karɓi haka wannan dabara ƴan uwan mu sun karɓa sun yadda kawai jira muke yanzu a nan gaba wani ya fito ya ce ya ɗau mai bukata ta musamman a jam'iyya a matsayin mataimaki mu kuma za mu gwada karfin ma'ana. <laughs> Ka gada ni ɗan siyasa ne in ce barin gwada. Eh saboda na san akwai nasara. <laughs> Abin yana ci mana tuwo akwai. Haka gaskiya. Kuma za a zo a ce mana a zo wallahi hau gida ana son kuri'un mu. Eh. Ana son samu. Ana son ta ƴaƴan mu mm. da ba su da nakasa. Ana mm. son matan mu. Mm. Waɗanda ba su da nakasa wanda muka aura duk mu ce min yadda amma wallahi ana zaɓan sai ga an kasa yanzu a nan Amerika akwai wani gwamna wanda ya ɗauki makawo. a matsayin mataimakin shi mm. da ya taba yin laifi sai mataimakin nasa da suka ci gwamnan ga shi shi gwamna ga mataimakinsa baya gani sai ga shi da aka yi laifi sai sauka ya ce kai kuma zo ka hau mm. wanda baka gani kai kuma zo ka ci gaba da gwamna mm, shi ya zama mai ganin wancan ya zama kawo ke to kaga gwamna ya zama makawo a amerika haka eh to dama ka kai maganar matanku da 'ya'yanku shin ya rayuwa su ya take eh. aka dawo a shimfiɗa ta mutanen gari misali a ce yadda mutanen gari suke da kuya kuke na ga sai ka ga wasu suna da nakasa amma matan su lafiya lau ko kuma kuna shan wahala eh. wurin samun soyayyar yan uwa abokan arziki a abokan zama eh, ba ma samun matsala eh. a inda ba ma samun matsala ita ce kwaya ta yanzu da muka dage taura ya'yan mu sun karatu to karatun nan da yan mu suke yi yanzu haka a aiki wadda duk sauran inda muke tare da su ita ta sa yanzu ko yan mu zama auren ah. ta hurgu ko ta makaho ko ta kurma wajen eh. za a aure da ita har rubi ma ake saboda yadda muke sasa su ba ma barin su mun hmm. yadda abokan mu akwai wanda suke tafiya kudu ma su je su bara haka amma ai aiko da kuɗi a sa 'ya'yansu a makaranta 'ya'yan hmm. suna karatu wallahi daga yadda ya fara aiki zai je ko ubansa daga kudu ko a unguwa ma yake hmm. yake baba zauna ni kuma tun da kamun na zama abin nan to shi kenan kai kuma zauna ka huta baba to kaga ta nan kenan na kuma yanzu daga masu digiri ɗaya digiri biyu digiri uku har yanzu ni yara na mm. yaro na ba yanzu daya wanda na haifa alif dari da tamanin da bakwai mm. yanzu in za ka bar aikin kwangilar naira miliyan goma mm. ta windo ko kama ko tankin ko rumfar halashi hawa eh. na biyu likita ne yanzu haka na biyu yana aikin asibiti a wani gari Mm. wajen dan barka mm. ka gane ko to haka muke ƙoƙari muke saka yara a makaranta mm. in ma ga ƴaƴan makocinka mu masu bukata ta musamman sun ki zuwa makaranta to har dabara muke musu ma mu ce wani ba mu wannan yaran menene dalilin da ba sa zuwa makaranta sai mu biya saboda yaran su tafi saboda yaran mun gane yanzu an suka yi karatu mu ciki kamar yadda da shiga yaran to idan kuka karatu fa ni fa na zama ba gurgu ba da ni da uwarku haka amma idan fa kuka zama na fa ba ku karatu ko kuka yi samana idan na haife ku sun yanzu ku kara ne a gabana to kuna hmm. haifi na kasasu guda tara haka inda duk wanda ba shi da karatu ba shi da sana'a to gara mana ta musamman da shi haka amma idan kai karfi yara ka sa su karatu suka yi karatu ko kuma ko ku nawa ne masu bukata ta zama a gidan wayan yaran za su dauki da wani yau wa menene babban matsalar wallahi babban matsalar mu muna da wata makaranta a Mahiri wacce mm. take ina jin za ka santa duk mai na da ka ga ya iya sana'a mm. a Kano Jigawa mm. Bauchi Gombe Adamawa Taraba da Yobe da Borno a nan Mahiri ya koyi ta to amma yau an kwace makarantar ta jiha takwas mm. kuma kwaya ta haihuwa. An kwace an kai na? An kwace ta an mai da ita wai face Lady wadda makarantar mata a jihar Kano muna da makaranta bodin da ta fi guda ɗari uku. Mm. Ina adalci a gurin gwamnati ta kwace wannan makarantar da muke koyon wulda. Yaushe aka kwace kwanan nan ne? Aka kwace a nan Mariri, gwamnatin eh. jihar Kano ta kwace. Eh tun da daɗewa ko yanzu. Yawwa ta kwace mana. eh shi ne nace eh nace an dade ka kwace makarantar da mutum da ko za su yi amfani da ita mm. kuma ka hada wa mai ɗari uku eh abin da nake son gane wace gwamnati ce ta kwace wadda ta wuce ko ta yanzu gwamnatin da ta wuce ta eh, kwankwaso to misa me wani dalili aka baku babu wani dalili har ma kiran ma aka aka ce mu ba da shawara yadda za a kara makarantar to in gama musu to aka ba mu suke karatu yanzu yanzu mata aka ba wai first lady oh first ladies college ita ce eh ita ce eh na gane a nan mare to da sannu zamu bi mu ma mu ji magana mm. kuma yanzu in ba jihar Kano babu inda za a kama mai bukata ta musamman mm. a kai shi kotu a kan yayi bara mm. a kuma karɓi naira dubu goma a gurin shi ko kuma ya yi wata uku a kurkuku har yanzu har yanzu mm. ka kirawo ko aminu daurawa ko mataimakinsa ka mm. tambaye shi akan wannan zai gaya maka cewa mu a nan ka yanzu duk mai bukata ta musamman idan maka kama shi yana bara mm. sai ya ba mu naira dubu goma ko mu kai shi kurkuku ya biya eh, ya yi wata uku ina adalci yake anan me kake ga kamata a yi da maimakon wannan abin da ya kamata a yi mana shine a yanda ake ɗaukar 'ya'yan jama'a a kai su waje su karatu haka ya kamata a ɗauki masu bukata ta musamman a biya musu su karatu mm. yanda ake ɗaukar su a biya musu a ba su jari su sana'a haka ya kamata a mana yanda ake ba da tallafi to mu ko ɗaya ba a yi mana an ce kun an ce ku kama mutanenmu eh. a ɗaure mm. ko ka biya dubu goma wallahi kwanakin baya akwai wannan sanu kwangila ya kafe mm. da aka yi wani kamu na farko sai da fitar da mutum goma sha tara eh, ni kuma sai da nima na je na fitar da mutum shida ni ma na biya naira dubu goma goma mm. sau shida na fitar da mutum shida saboda tsabar ba ma san magansa a kurkuku eh. To amma kuma kuma ana cewa kun cika nacin bara ana cewa wanda suke bara a cikin ku ba sa son a zaunar da su ba sa son su koyi sana'a ba sa son su je makaranta sun fi son su ta bara jice su kamanta mutu me za ka ce? Ba gaskiya ba ne mabaracin jihar kano yanzu mm. in ka kasa kashi goma sha biyar ne a cikin masu bukata ta musamman suke bara a kano amma wallahi kashi tamanin da biyar mm. wallahi daga masu aikin gwamnati sai masu sana'o'insu mm. sai masu kasuwanci haka za ka zo ka ga mutanen mu amma wannan kashi goma sha biyar din cikin ɗari su ake ganin su ne kuma wallahi wanda za ka gani din wa yana barar in ka kalle shi wannan kasan babu wani abu da zai iya siyan masa da shi mm. ka saya ma a ƙarshe ba sai da muka tara kutare muka ce kutare ko aka fi ganin kyama eh, me ya kamata ku siyar sai suke cewa za mu sayar da kananzir mm. za mu sayar da itace mm. za mu sayar da cakwal gawayi mm. haka kaga kuci na san dai komai sanadiyar na aika domar kwarai kuwa itace a gidan kuturu eh. haka yake eh. zai aika siyo mar gawayi gawayi zai aika siyo mar kananzir eh tunda dai ba ci za a baki da kai tsaye ba dama shi ake wa kyama amma wallahi mutanen nan sun kiyaye muna kallon za a kira yara ke musu kwamfuta ta dubu ɗari ɗari biyu mm. wallahi tallah za su je su sayar amma mu ba za a ba mu ba kuma za a kama ma a ɗaure ko eh. yanzu abin da ya fi ci mana tuwo a kwarya kenan. eh to to insha Allahu tunda kai wannan maganar za mu iya kokari mu lalibi bangaren gwamnati bayan na gama saka duka wannan hirar da muka yi koda za ta kai sati uku kuwa zan jiyo ta bakin gwamnati mu ji shin menene ya faru eh, ne aka yi. ko mataimakinsa. Eh duk wanda ya dace ko gwamnan da kansa ya kama a samu za mu samu. ka kira shi ka kai abin da za abin da zai gaya ma. To Alhaji Aminu Tudun Wada muna godiya kwarai da ka samu tattaunawa tare da shirin nan na kasa ba kasawa ba. Da sannu kuma za mu nemi jin ta bakin gwamnatin Kano game da korafin da ya na makarantar nakasassu da aka kwace musu kamar yadda ya faɗa. Julie Leathers Gresham ita ce ta haɗa mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To madalla a gaida na kabara, yanzu kuma sai sharhin jaridun Ghana. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito jawabin shugaba john dramani muhammad inda yake cewa zaɓen ranar bakwai ga watan disamban wannan shekara zai ta'allaka ne akan ayyukan da kowa ya yi amma ba cin mutunci ba jaridar ta ce ya kara da cewa jam'iyyarsa ta ndc ba za ta yi cin mutunci ba wurin neman zaɓe jaridar telegraph ta ce shugaban ya yi wannan jawabai ne a wurin yakin neman zaɓe da ya yi a gomuwa bensu da aguna suwidro a jihar tsakiya jaridar ta ce shugaban zai ɗauki kwanaki biyar ya zaga a wasu mazaɓu ya gabatar da kansa da sakonninsa don samun ƙuri'unsu sai kuma jaridar delegate wacce ita kuma ta rawaito hulicin shugaban hukumar zaɓe mrs charlotte osai inda take yin matashiya cewa idan ba a yi takatsantsan ba wannan zaɓe da ke tafe zai iya tada rigima a cikin ƙasar a don haka mrs osai ta kira ga jama'a da su taimaka wa hukumar zaben ta gudanar da aikinta jaridar ta ci gaba da cewa a faɗin shugaban hukumar zaben ƙananan makamai da ke da yawa a hannun mutane da yawan shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kuma rashin ayyukan yi ga matasa na ba da fargaban samun rigima a wannan zaɓe mai zuwa jaridar delegate ta ce shugaban hukumar zaben ta yi wannan hurici ne a wurin wani taron bita da hukumar ta ta shirya don rage tarzoma da ka iya tashi a cikin zaben watan disamban ita kwa jaridar ganyen times ta bugo kira ne da aka yi wa 'yan jarida da su ba da gudunmuwansu wurin samun zaɓe cikin zaman lafiya a zaɓe mai zuwa na wannan shekarar 2016 don ƙasar ghana ta ci gaba da riƙe kyakkyawar sunanta jaridar ganyen times ta ce wani malamin nazarin siyasa a jami'ar ghana dr saidu alidu shine ya yi wannan kiran a lokacin da yake zantawa da 'yan jarida a makon jiya a birnin tamale jaridar ta ce malamin ya ƙara da cewa kada kowa ya ɗauka wannan zaben zai zo cikin rawan sanyi don gani da zabukan baya inda yake cewa zaben na bana ya bambanta da zabukan shekarun baya dr alidu ya ce ya kamata 'yan jarida su yi ƙoƙarin gano dalilan da ya sa zaɓen na bana ya sha bamban da sauran zaɓuka saboda su san yadda za su shirya rahotanninsu da gaskiya da adalci idan muka sake leka jaridar daily graphic za mu ga ta kawo labarin karar da hukumar kwadago ta ƙasa ta kai a kotu akan yajin aiki da likitocin haɗa magunguna suke yi jaridar ta ce karar da hukumar kwadagon ta kai a reshen babban kotu da ke kula da harkokin kwadago tana buƙatar kotun ta tilasta ƙungiyar likitocin magani na asibitocin gwamnati da ta kawo ƙarshen yajin aikin da take yi a faɗin ƙasar jaridar ta ce jiya ne aka shigar da wannan ƙaran bayan kwana biyu da likitocin maganin suka fara yajin aiki a ranar litinin suna neman gwamnati ta yi musu karin kuɗi akan wasu alawas alawus nasu jarida ta ce babban sakataren hukumar kwadago charles adongo bawa duya ya ce sun shigar da wannan kara ne ga kotun don ta umarci likitocin maganin su gaggauta komawa bakin ayyukansu. Daga ƙarshe sa albishir da gwamnati ta yi wa ma'aikatan ƙasar inda jaridar Deliga ta bugo cewa gwamnati ta yi ƙarin kashi goma a cikin ɗari na kuɗin wunin ma'aikata wanda zai fara aiki a sabuwar shekarar 2017. jaridar ta ce jiya laraba ne ministan ɗaukar ma'aikata da harkokin ƙwadago Haruna Idrisu ya bayyana wannan albishirin. jarida ta ce ministan ya gargaɗi dukkacin ma'aikatu da masu ɗaukar ma'aikata da su tabbatar da wannan ƙarin kuɗin wunin da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya koma ƙeri sashen hausa na muryar amerika madalla yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana assalamu alaikum gidan rediyon muryar amurka sunana gambo barau fataskun da wasu kasuwa a garin fataskun a yau nan so na yi kira da kuma jan hankali zuwa ga mai girma gwamna alhaji bayan gida a bisa ma'aikatan kayan hukumomi da aka tantance ka yi wa allah da annabi ka sallami waɗannan bayan allah irin halin kunci na takura da suka shiga abin ya zama da haula haula kubata wallahi tallahi wasu daga cikin ma'aikata suna dab da su zama kamar sun haukace saboda rashin albashin sun ci bashi sun ci bashi har masu shaguna sun daina ba su bashi saboda irin kuɗi da suka ci na masu kaya don haka muke ka don allah da annabi ka samu ka taimaka ka biya albashin nan har na wata biyu ma'aikata suke bin wannan gwamnati saboda yanzu da yawa daga cikin ma'aikatan nan ba tallar ya ce gaban gabansu ba ta abincin da za su ciyar da iyalinsu ne da fatan mai girma gwamna ne ji wannan kuka namu To kafin mu kai karshen shirin namu bari mu koma ga garas Alher Abdu ta bamu labaran duniya amma wannan lokacin a takaice. To Ibrahim dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yabi shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin jiya Laraba da cewa ya fi shugaban Amurka Barack Obama zama shugaba na gari. A wani dandalin tambayoyi da tashar talabijin ta NBC ta shirya inda aka yi masa tambayoyi a lokuta daban-daban da shi da abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Trump ya ce yana tsammani a matsayin sa na shugaban ƙasa za su kyakkyawar dangantaka da Putin. ya kuma ce rasha da amurka suna da guri ɗaya na murkushe is ya kuma kushe matakan soja da aka ɗauka a iraki ƙarƙashin jagorancin obama da cewa manyan hafsoshin sojan amurka ba su yi nasara ba trump ya sake jaddada matsayinsa cewa kamata ya yi da amurka ta kwace rijiyoyin mai daga hannun iraki masauraro nan mu kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin grace alheri abdu da ta taya ni gabatarwa sai salaman abu da waɗanda suka ba da umarni da ma injiniyanmu ni ibrahim jarumi nake cewa mu huta lafiya sai kuma allah ya sake haɗa